الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai kamar yadda sabon tsari ya nuna cewa za mu fara da amsa tambayoyi kafin mu ɗora karatun yau to a jiya tambaya ɗaya aka rubuto ga ta kuma kamar haka mai ita yana ce assalamu alaikum malam muna fatan Allah ya amshi ibadar mu baki ɗaya ya kuma sa mu dace da aljannatul firdausi amin malam tambaya ta a nan ita ce a wato ita ce ok malam wajen kisasin kisasin diyar rai ma'ana wanda ya kashe wani wani rai sannan sai ya biya kudin diyar wannan ran eh, sai ya biya kudin diyar wannan ran to anan zai yi azumi wata biyu a jere na kafara ko wancan diyar ta biya ina fata an gane ko a gaskiya rai idan aka kashe shi kisan kai imma ya zamanto akwai ganganci imma ya zamanto ta hanyar kuskure idan kisan kai ta hanyar ganganci ne to abubuwa ɗayan abubuwa uku ne za a ba wa ‘yan uwan wannan mamacin zaɓi na farko za a ba su zaɓi idan aka kama wanda ya kisa a ce to ga wanda ya kashe ɗan uwanku shari'a ta ba ku zaɓi ko a kashe shi in shi kuka zaɓa ko a ba da diya kawai <clears throat> ko kuma ku yafe idan suka ce sun yafe kisar a ba da diya to shi kenan sai a karɓi diya to amma tun da ganganci ne wannan zai azumi idan suka yafe idan kuma kisa bisa kuskure ne to aka kawo mutum dama nan ba kisa babu kisa saboda ya faru a bisa kuskure ne sai a bada azumin kwana 60 da kuma bada jiya domin kowane rai haƙƙi uku ne a jikinsa akwai hakkin Allah da ya halicci wannan ran shi ake yi wa azumi kwana 60 wannan na Allah ne sai hakkin ‘yan uwan wannan wanda aka kashe din magadansa to su ne ake ba wa diya su je su rarraba idan suka nemi diyan idan kuma suka ce sun yafe shi kenan sai kuma in na ganganci ne ci kuma haƙƙin ran gobe kiyama zai shaƙe wanda ya kashe shi ɗin in kisan ba na kuskure ba ne to wannan shi ne haƙƙin Allah shi ne azumi kwana 60 haƙƙin 'yan uwan wannan wanda aka kashe ɗin shi ne diya wannan shi ne, saboda haka idan aka biya diya na 'yan uwa na mamaci wannan nasu ne sai a zo kuma a bada hakkin Allah shine azumin kwana 60 kuma wannan ran ko da musulmi ne ko ba wanda ba musulmi ba kowane irin mutum domin an alakantar da abun ga kisan rai rai rai ba wai musulmi ko wanda ba musulmi ba ran ake kallo ina fata an gane ko to wannan shine tambayar kuma amsan gurgudo kenan da fata Allah ubangi ya sa mu dace a sai a wani dan uwa da muke tare da shi a nan wato alhaji ahmad nana yana cikin wato tsananin rashin lafiya muna roƙon allah ubangiya ya bashi lafiya ya sa kafara ne a gare shi yana gida nan ina ji wajen dagel tu ne haka muna roƙon allah ubangi ya bashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce tambayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه. بسم الله الرحمن الرحيم آه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نعم الله مدوكتين سركي bayan ya mana bayanin yanda ya halicci annabi isa alaihi salam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabansa sai ga wata tawaga tawagar ta zo daga najiran najiran wato yana daga cikin kasashen laraba can wajen ta'ifa to christianity ya daɗe da shiga nan wato mabiya annabi isa dini annabi isa ya daɗe a nan saboda haka da su irin yaman ɗin nan shi yasa manzo Allah lokacin da ya aiki mu'azu sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu radiyallahu anhu ila ila zuwa ga yaman yace innaka ta'ati qauman min ahlil kitab yaman ɗin nan da zaka je ya mu'azu zaka tarar da mutane nau'i biyu ne akwai yahudawa masu bin aqidan yahudanci akwai kuma masu bin aqidan masihiya wato christianity walakin awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa kun ga sun dade kuma daga yaman din nan abrahata ya turo ya jagoranci sojojin da za su zo su rusa ka'aba ai a lokacin gina coci yayi katoto yana so ya jawo laraba zuwa gare shi a daina zuwa ka'aba a rika zuwa can to shine wani da ya ji haka irin kishi haka wani balarabe yadda tarihi dai ya nuna sai ya je ya yi bayan gida ya kashe a coci ya ɓata shi Shi ne shi kuma ya naɗa rundunansa da giwaye ya zo zai rusa ka'aba ma kunga. to a wannan shekarar ne aka haifi manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam so christianity ya daɗe a can wuraren ƙasashen laraba da kuma yahudiya to waɗannan tawagar da suka zo daga najran asalinsu kiristoci ne bi ma'ana mabiyan addini ko kuma mabiyan annabi isa ko kuma injila duk da cewa addinin an gurɓata shi amma suna nan a sunan mabiya suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi yana bayyana cewa shi annabin Allah ne an aiko shi ne duk wani mai addini ya kamata ya jingine nashi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka zo ana suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ka nuna mana wani bawa suna takama da annabi Isa kenan suka ce ka nuna mana wani bawan da aka halicce shi ba tare da uba ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa sai aya ta sauka ya ce inna matsala isa inda Allahi ka matsali adam lallai hakika misalin halittan annabi isa a wajen Allah to kaman halittan annabi adam ne ko da yake shi annabi adam an halicce shi da ƙasa ne da yumɓu sannan an halicce shi ba uba ba uwa to kamanceceniyan da annabi isa ya ɗauka ta ɓangaren halittar annabi adam ta rashin uban nan ne domin idan wani ya sifantu da sifofi goma kai ka zo ka sifantu da hudu daga a cikin goman nan za a ce akwai ne tsakanin wane da wane ta ɓangare kaza kaza a nan ba wai kamanceceniyan ɗari bisa ɗari ba ne bi ma'ana yadda aka halicci annabi adam da ƙasa da yumɓu shi ma annabi Isa da haka a'a shi kalma ce kasancewa annabi adam an halicce shi ba uba ba uwa annabi isa ba haka ba ne kasancewa annabi adam ta ɓangaren uba bayi da uba to akwai kamanceceniya da annabi isa ya ɗauko ta wannan ɓangaren bi ma'ana lallai misalin annabi isa ta wajen halittansa ba tare da uba ba a wajen Allah to ka matsali adam kaman shi ma annabi adam ne an halicce shi ta wannan ɓangaren shi ma bayi da uba sai aka nuna ma waɗannan a kiristocin najarana ɗin gashi to a wannan shine asalin saukan wannan ayar kenan shi annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi da ƙasa da turbaya sun maƙala lahu sai ya ce masa kun kasance fayakun sai annabi adam ya kasance a can idan muka koma baya inda ita maryam alaihassalam salam take nuna damuwarta take cewa mala'ika jibrilu anna yakunu li waladun wa yamsasni bashar qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Kada shi annabi Isa a can da kun fayakun ne shi ma annabi Adam anan ثم قال له kun فيكون دكان سو da kun fayakun ne suka kasance saboda haka akwai kamanceceniya ta wannan ɓangaren alhakumin min rabbika wannan ya rasulallah ya manzon Allah wannan bayanin da ta musu gaskiya ne haka yake daga ubangijinka wahayi ne saboda haka falata kun minal mumtarina kada ta kasance cikin masu shakka na alkur'ani nan da abin da aka saukar maka kana kan gaskiya ya muhammad sallallahu alaihi wasallam faman hajjaka fihi duk wani kiristan da yace zai yi jayayya da kai su waɗannan da suka zo ɗin kenan waɗannan tawaga daga najiran duk wanda yace zai yi jayayya da kai zai yi musu da kai akan halittan annabi isa na cewa shi ɗan Allah ne kuma shi Allah ne saboda kawai an halicce shi ba tare da uba ba min ba adi ma ja aka minal ilmi bayan kai ilimin da ya zo maka cewa shi nan ba Allah bane shi nan ba ɗan Allah bane shi nan manzo ne bawa ne na Allah bayan wannan ilimin da ya zo maka na hakikanin sanin yadda annabi isa yake wani yace zai jayayya da kai suka zo za su yi jayayya da kai faƙulto ka ce musu ta'alau ku zo gaba ɗayanku nad'u abna'ana mu kira ƴaƴanmu ku kira ƴaƴanku mu kira namu abna'ana wa abna'akum sannan wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matanku mu kira namu duka su fito da 'ya'yanku da kuɗin da mu da matanku mu ma da mu ɗin da 'ya'yanmu da matanmu wa anfusana wa anfusakum ko da ku kanku da mu kanmu ku zo a samu wani dandali a zauna thumma nabtahil mu zan yi addu'a na mubahala kenan mubahala ita ce a yi addu'a a ce makaryaci tsakani da kai Allah ya halaka shi a roƙayi addu'a ta saukar da bala'i da musiba a kan makaryaci ku zo ku haɗu gaba ɗaya mu yi wannan ina fata an gane ko mu yi wannan mu zai yi rika yi kuna ce amin amin amin amin makaryaci a tsakaninmu da ku Allah maɗaukakin sarki ya halaka shi a wajen mubahalar addu'an da za mu yi fanaja Allah alatallahi alal kazibina muroki la'anar Allah ta sauka akan makaryata ku zo a take shugabansu a yaƙi ne al'aqib ya ce idan muka yi kuskura muka yi mubahala da shi to wannan wajen da muke gaba ɗaya da jejin da muke gaba ɗaya zai kama da wuta kuma mun hallaka kenan bar annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa domin sun sun zo ne suna nuna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana hasada wa annabi isa ne bai yadda da abin nan shi ba ta ya za a yi rika wato kamar yana kakkanta shi na cewa shi bawa ne na Allah shi manzo ne shi mutum ne aka ce to ka kama a cikin mutanen naka duka ya Muhammad wanda bai da uba aka nike shi ba uba yace ga annabi Adam nan amma akwai wani abun mamaki ma wajen halitta ai annabi Adam ne to su abin da ya kawo su kenan to sun san lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan gaskiya yace ba abin da ya hana ku yin imani da ni sai abu uku na farko faɗin da kuke cewa annabi isa ɗan Allah ne na biyu cin alade da kuke yi na uku sujada da kuke yi ma cross wannan salib a matsayin shi Allah ne shi ne kawai yake ya hana ku musuluntan nan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace idan ƙarya ne a zo a yi wannan mubahalar to ita mubahala dalilin da ya sa ita mubahala ba alheri za a yi ta addu'o'i mugayen addu'o'i ne kawai su tabbata akan makaryaci ne babu alheri a tare da su shine za ka ga a yanzu mutum ya ɗau ƙur'anai wajen bakwai ya ɗora a kansa ya ci Allah ya raga raga raga raga daga daga daga daga daga duk irin waɗannan istidraji ne hayaniya ce kawai ta malamai suka ce me yasa a mubahalar manzo Allah ya ce ud'u abna'a ta'alau nad'u abna'ana me yasa aka fara da ce a kira ƴaƴa sannan next a kira mata sannan na uku mu mu zo daga baya saboda ɗan adam zuyina linnasi hubbu shahawati minal walbanina mutum Allah ya kawata masa son ƴaƴa da iyalansa bai son abin ya taɓa su mutum zai iya mutuwa saboda 'ya'yan shi zai iya mutuwa saboda kare iyalan shi shi yasa aka taɓo mafi soyuwa a gare shi wanda ransa da zuciyarsa kullun tana kamfare da su wani za ka ga yana fashi ne don ƴaƴansa wani yana sata ne don ƴaƴansa wani yana cin riba ne don ƴaƴansa wani yana lutin don ƴaƴansa wani yana kaza don matansa duka haka za ka tarar ya wawura don kawai shi da ƴaƴansa da iyalansa aka ce to a kira su yanzu bala'i da musiba ta sauka a kansu kaga aka kira abinda bai son a, a, a taɓa masa wani sa'i za ka ji kafirai ko kuma mutane idan aka taɓo su ya ba ku zo jihadi ba ya ba za ku je su shagalatna amwaluna wa ahaluna su suke shagaltar da mutane ma amwalukum wa auladukum fitnatun waɗannan Allah yakan jarrabi da mutum da ƴaƴa a ta dalilin ƴaƴa shi yasa mutane annabi shu'aibu suka ce masa walaula rahatuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz da ba don ‘ya'yanka da iyalanka da matanka ba da mun jefe ka ya kai annabi shu'aib in ji kafurai da aka aiko sa zuwa gare su ya ce a alaikum a azzu alaikum yanzu ‘ya'yana da eh, iyalaina su ne suka fi daraja a wajen ku sama da Allah ku bi Allah to a take sai suka manzo Allah sarsala ce su zabi abinda za su ko yaki a yaƙe su tunda sun ki mubahalar ko kuma su bada jizya suka zabi jizya ko su musulunta ko a yaƙe su ko su bada jizya suka zabi bada jizya suka zabi bada jizya akan akan a yaƙe su to wannan shine ita ce mubahala ma'ananta kenan shi yasa za ka ga mutane da an taɓo su da an yi ɗan jayayya kaɗan cikin ahalari ko wani abu ya ce a yi mubahala a yi hala. to an ɗauke ta al'amari ne mai sauƙi a inna hada نعم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ Allah yace inna hadha lallai wannan alqur'ani hadha inna ai inna hadha alqur'ana lallai wannan alqur'anin da kuke karantawa lahuwal ƙasasul haq shine mai bada kissoshi na gaskiya wanda babu ƙarya babu tantama a cikin su wa ma min ilahin illallah kuma babu wani abin bautawa da ya cancanta a bautata masa da gaskiya illallahu sai Allah wa inna Allah lalle shi Allah din nan lahuwal azizu haƙiƙa lalle tabbas shine mabuwayi alhakim wanda yake cike da hikima buwayarsa tare da hikima ne da adalci ba buwaya irin ta zalunci ba Fahimta wallau, idan suka ƙi suka juya baya ya rasulallah ya muhammad suka yin imani da kai suka yi yadda da kai sannan kuma suka yi a yi mubahalan to lallai sun tabbatar da cewa suna kan ɓata kenan tunda sun ƙi da suna kan gaskiya ne da sun miƙa wuya to tun da sun ƙi to fa inna Allah lalle shi Allah alimun bil mufsidina yana sane da maɓarnata a bayan kasa saboda babu ɓarna da ta wuce irin ka bijire wa Allah ka rika haɗa shi da wani a bayan ƙasa babu ɓarna da ta wuce irin ka ɗauko ɗa ka dangana ga Allah subhanahu wa ta'ala babu ɓarna da ta wuce irin ka ce Allah maɗaukakin sarki cikon uku ne to Allah yana sane da waɗannan mabarnatan na'am قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله ما أوكاكين سركي يا أمركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace kul ka gaya musu ka ce ya rasu ya muhammad ka ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafin nan ta'alau ku zo wannan kiran waɗansu malamai suka ce waɗannan delegates ɗin waɗannan waft mutane tawagan nan da suka zo wajen manzo Allah sassalan daga Najirana da su in ne Allah ya ce ya kira su a wannan lokacin waɗansu malamai suka ce a kira ne har ga Yahuda wanda suke Madina banu Nadir da banu kuraiza da banu Kainuka dukkansu a kira su sannan a kira na Makka su masu bauta wa gumaka nan bangaren kiristoci ne waɗanda suke cewa isa ɗan Allah ne wannan ɓangaren yahudawa ne waɗanda suke cewa uzairu ɗan Allah ne wancan ɓangaren kuma mushirkai ne masu bauta gumaka wanda suke cewa mala'iku ‘ya'yan mata ne na Allah dukkansu sun dangana ‘ya'ya ga Allah su fana wata'ala to shi ne aka ce a kira su gaba ɗaya Allah ya ce ka kira su ka ce ya ahalal kitabi ya kuma abuta littafi yahudawa da kiristoci kenan ta'alau ka ce musu ku zo ila kalimatin sawa'in izuwa ga wata kalma da za ta daidaita tsakaninmu ta cire dukkan waɗansu differences da suke tsakaninmu duk wani saɓani da yake tsakaninmu kalman na wanda take sawa'in bainana wa bainakum za ta daidaita tsakaninmu da tsakaninku ba ana ce a haɗa kai ba a zauna lafiya sawa'un tsakanin musulmi da musulmi misali mabiya suna da mabiya bidi'a ana cewa a haɗe a zauna a haɗa kai to ai haɗa kan ɗaya ne littafin Allah da suna manzon Allah shine kalimatin sawa'in bainana wa bainakum to idan kuma na waje ne wanda ba musulman ba gaba ɗaya su kuma su zo su bar duk wani abin da suke yi imani da shi suka yadda da shi a haɗu akan wata kalma guda ɗaya wanda za ta haɗa kanmu ta daidaita mu idan ana so wai a rayu a daina nuna bambancin addini kalman ita ce Allah na abu da illallah ku yadda mu ma mu yadda mu haɗu akan cewa kar a bauta ma komai kowa sai Allah maɗaukakin sarki ɗaya kenan wala nushrika bihi shay'an kada mu kuskura mu haɗa Allah da wani ko da eh, mai kankantan wannan abu na uku wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kar shashin mu ya rika ɗaukan shashi a matsayin alloli kamar yanda Allah ya faɗa a cikin suratu bara ya ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki yace ce malaman yahudawa sun riki uzairu a matsayin dan Allah wato mabiya mabiya ya addini yahudiya sun ɗauki manya-manyan malamansu tamkar alloli manya-manyan malamansu na yahudawa yau za su iya halatta wa mabiyansu abu a ce an halatta kaza mabiya su halatta an haramta musu kaza mabiya su haramta haka nan manya-manyan fada-fada na coci suma, ma mabiyansu suna zama can sama irin su a rome su fafaro su manya-manya su zauna su yi amendment su yi jara a bible su ce kaza halal ne sun halatta shi kaza haram ne ko mutum zai iya durkusawa a gaban pasto ya dafa kansa ya ce an yafe masa zunubansa ya tafi to Allah ya ce ka kira su in ana son a haɗa kai kar mabiyansu su rika ɗaukan malamansu tamkar alloli manyansu na coci kada su rika mabiyan kada su rika biye musu kada su yadda su rika halatta wa mabiyansu abubuwa su bi ko su haramta musu abubuwa su rika haramta su wannan shine shara'i na uku wala wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan ayar akwai a ah, wani sahabi adiyu bin hatim bai daɗe da ya ida ya yi waɗannan addinan ya musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi yayin da ya zo bayyana wannan ayan ya nuna cewa mabiyansu suna bautata musu sai adiyu bin hatim ya ce ya rasulullah ba wai sujada fa da muke musu yanda ake sallah ake kaza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ba su halatta muku haram ku halatta shi yace tabbas suna mana ba sa haramta muku halal ku haramta yace tabbas suna to ai mai halatta abu ko mai haramta abu shine Allah idan akwai wani hadda kuka bashi matsayi da zai haramta muku abu ko ya halatta muku abu to ya zamanto mai shar'antawa mai shar'antawa kuma Allah ne idan har akwai shi to kun shirka ina wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai masu ɗaukan waɗansu mutane a matsayin alloli kishiyoyi ga Allah suna tsananin nuna ƙaunansu da soyayyarsu a gare su amma waɗanda suka yi imani na tsantsa su sun fi nuna tsananin soyayyarsu ga Allah ne mu duba conditions guda uku abu uku aka nema kawai kalman da za ta haɗa kanmu ta daidaita mu Allah na abu da illallah kada mu bauta ma komai ko kowa sai Allah wala nu shirka bihi sai an kada mu yi associating din wani abu tare da Allah mu hada Allah da wani sannan kar shashin mu ya rika rike su wani shashi a matsayin menene alloli masu shar'antawa min lahi mu bar Allah mu bari kawai mai shar'anta abu shine Allah abinda aka nema daga gare su kenan so duk wai wani haɗin kai da menene addinan ɗaya ne to wannan abun shine abun da zai haɗa kan fa in tawallau Allah ya ce annabi sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suka ki suka juya ma wannan manufar baya wannan abin da aka nema daga gare su in suka ki suka juya baya faƙulu ku tashi ku musulman ku yi declaring ku ce musu ishadu ku shaida tunda mun kira ku kunki mun kira ku a haɗa kai bisa waɗannan sharuɗa guda uku kunki to ku shaida bi annana muslimun mun mika wuya ga al'amarin Allah ba wanda zamu bauta sai shi ba za mu haɗa shi da kowa ba kuma babu wanda zamu mu riƙe mu bar Allah a matsayin mu. ku tashi ku bayyana musu kamar yadda annabi ibrahim da mabiyansa suka tsaya a gaban mutanensa mutane suka ce inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi ko kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda shine sharuda annabi ibrahim da mabiyansa yace ya ku mutane mu da muka yi iman nan mun barranta daga gare ku ku kafirai mun barranta kuma daga yau gaba da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da tsakanin ku har abada hatta tu'minu billahi wahda sai ran da kuka dawo kuka yi imani da Allah shi kadai ya ahlal kitabi na'am ya ahlal kitabi لم يحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم sannan waɗannan alul kitabi yahuda da kiristoci da su ma masu bauta wa gumakan nan kowa yana claiming kowa yana rayawa cewa annabi ibrahim nashi su mabiya aqidan annabi Ibrahim ne yayin da manzo Allah sallallahu yake wa'azi yake nuna abinda suke kai in nan ba daidai bane suka ce ai su suna bin aqidan annabi Ibrahim ne kakansu su Yahudawa su ma Kiristoci suka ce ai suna bin aqidan kakansu ne annabi Ibrahim to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya kira su yace ya halal kitabi ya kuma abuta littafi yahudawa da Kiristoci lima juna. me yasa kuke jayayya kuke jayayya da musu fi ibrahima game da annabi ibrahim wannan su ce namu ne shi muke bi aƙidarsa ne muke bi kiristoci su fito su ce namu ne shi muke bi da shi muke koyi kun san dama ba a zaman lafiya inda ba yahude ya fito ya yi abun nan to kirista zai fito ya condemning din akidan shi shi ma zai fito ya condemning din akidan shi kamar yadda yadda yadda suka ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan nasara suka bi suka ce ƙarya ne au nasara dai suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude kiristan suka ce aina ko kuma kirista ba ina fata an gane Allah ce tilka amaniyu duk wannan buri ne ul hatu burhanakum in kuntum sadikin ku kawo hujja da za ku tabbatar da cewa kun yi ayyuka da za su kai ku aljanna din amma sai Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzan wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah aslama ya musulunta musulunci shine aslama wajhahu lillahi sannan wa huwa muhsinun yana kyautata ayyuka to falahu ajruhu inda rabbih sakamakon sa nan ne ya tabbata a wajen ubangijinsa ko bai da tsoro bai da khaufi bai da bakin ciki wa yahudu laisatin nasara ala shay'in wa nasara laysat Yahudu yahud amma wa hum kitaba dukkansu su fa suna karanta suna da littattafai a hannunsu masu attaura sun ga bayanin annabi isa masu masu injila suna ganin bayanin annabi Musa duka littattafan sun ambace su amma duk da haka idan mutum ɗaya ya tashi kondemin saurayi su ce ba alkhairi laifatin nasara ala shay'in min alkhairi ku duba ko daidai da kwayan zarra babu alkhairi a su da su. ku duba su ma da nayi su wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in min alkhairi wani dan alkhairi dan karami daidai da kwayan zarra babu shi a su ka duba inda suke condemning din su. kuma wahum tulunar kitaba suna karanta fa suna ganin annabin Allah ne yazo da wancan wancan ma annabin Allah ta za annabin Allah a aiko shi a ce babu alkhairi cikin abin da yazo da shi daidai da kwayan zarra taka suke condemning in junan su to suna ta jayayya a tsakaninsu suna nuna wa musulmi musulmi suna nuna cewa su ne mabiya annabi ibrahim aƙidarsa yahuda suna cewa su ne su ma kiristoci suna cewa su ne sai Allah ya kira su ya ce ya ahalal kitab ya kuma biya littafin nan guda biyu yahuda da kiristoci lima na fi ibrahima me ya kai ku rigima kuma me ya kai ku jayayya da jigali a game da annabi ibrahim kowa yana kokari ya yi attachin din akidarsa da annabi ibrahim Allah ce wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'dihi ai attaura ku yahuda da aka saukar saukarwa attaura da ku kiristoci da aka saukar wa injila ai gaba ɗaya littattafan ku sun zo bayan annabi ibrahim yayi zamanin sa ya gama tsakanin annabi musa da annabi ibrahim shekara dubu ɗaya ne to ina kuka gamu da shi da har za ku ce ai naku ne sannan tsakanin annabi eh, musa da annabi isa eh, shekara dubu ne to kaga kiristoci tsakaninsu da annabi ibrahim anan in ka in ka dauka tsakaninsu shekara nawa dubu biyu su yahudawa shekara dubu daya Allah ce ina kuka yi zamani da annabi ibrahim littattafan na kuma an saukar da su bayan ya zo ya yi zamaninsa ya mutu ya koma ma Allah aka saukar da su ina ne menene na rigima da kauɗi na cewa naku ne har kuna jayayya afala ta aqilun ni kan baku da hankali ne kai in ji Allah baku da hankali ku rika rigima akan mutum da baku yi zamani shi ba baku yi zamani da shi ba ku ce wai ai sa kuke bi yace ha antum haula'i ga kudin nan ku waɗannan hajjastun fi malakum bihi ilmun kun zo kun yi jidali kun yi jidali akan abin da kuke da iliminsa shine ilimin annabi annabi Muhammad an ambata shi a taura an bayyana muku sifofinsa an bayyana muku sunansa an bayyana muku inda zai fito an bayyana muku komai na manzo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam har Allah madaukakin sarki yace alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yanda aka bayyana muku sifofin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanda yake da komai nasa yanda kuka san shi ta hanyar sifofinsa sama da yanda kuka san ƴaƴan da kuka haifa to abinda kuka sani kun ma rigima a kai kun kafurce masa kun ki ku bi me na wawuro abinda ma ba ku ma sani ba kwata-kwata ma littattafanku ma sun sauka bayan mutuwarsa falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun abinda kuke sane da shi din ma ku yi jidali akai me na wawuro abinda ma ba ku da ilimi a kansa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine mafi sani ku ba ku san komai ba game da annabi Ibrahim Allah ya fi ku sanin aqidan annabi Ibrahim ku ba ku sani ba Allah ya fi ku sanin irin tafarkin da annabi Ibrahim ya rayu a kai shi ma Allah ya fi ku sanin irin aƙidan da kuke rayuwa a kai ku ba ku sani ba to bari ku ji in ji Allah bari ku ji gaskiya game da annabi Ibrahim muje ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله ما أوكتين سركيتي ما كان إبراهيم يهوديا النبي إبراهيم ba ba aqidan yahudiya bane da shi ku aqidan ku yahudawa ita ce uzairu dan Allah ne to annabi ibrahim bai kasance akan wannan aqidan ba sannan wala nasraniyan ba kirista bane aqidan shi ba na kiristoci bane saboda kiristoci sun ce isa dan Allah ne walakin shi ba ba yahude bane mai shirka ta bangaren uzairu ba kirista bane mai shirka ta wajen bangaren annabi isa alaihi salam walakin sai dai kana shi ya kasance hanifan mai tsabtataccen aƙida ne musliman musulmi mai miƙa wuya ga Allah wa ma kana minal mushrikin haka nan ko bai kasance cikin mushrikai masu bauta gumaka irin larabawa da mushirkan larabawa saboda haka shi musulmi ne baya nan bangaren baya tare da almaghdubi alaihim baya tare da kuma abbalina shi yana kan tafarki madaidaici alhanifiyatu ma'anan kalman hanifiyatu shine an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin shine ka tsantsanta ka ga Allah shi kadai ba tare da ka hada Allah da komai ba ina fata an gane ka tankaɗe ibadar da kake yi ka rairaye ta ka cire shirka ka tankaɗe ta ka rairaye ta ka cire bid'a wannan abinda aka bari khalisan innan shine asalin hanifiya shine wa ma umiru illa li mukhlisina lahu ad-din hunafa'a kun ga hanifan din kenan hunafa'a wanda ba a hada Allah da komai da kowa ta kowane bangare ba tsantsan ibada shine fa abudillaha mukhlisan lahu sai Allah madaukakin sarki ya nuna annabi Ibrahim bai bai da alaka da addinin yahudiya bai da alaka da na Christianity, bai da alaka da addinin mushrikai laraba masu bauta gumaka. sai dai hanifan musliman shi hanifiya ne yake bi musulmi ne wanda ya mika wuyan shi gaba ɗaya ga Allah Allah ce inna aulan nasi mutanen da suka fi cancanta suke da haƙƙi bi Ibrahima wato su yi claiming cewa annabi Ibrahim nasu ne mutanen da suke da haƙƙi suka fi cancanta su ce suna kan aƙidan annabi ibrahim cewa annabi ibrahim nasu ne su ne na farko lallazina taba'uhu waɗanda suka bi annabi ibrahim ɗin a aƙidansa wa haza nabiyu da wannan kuma muhammadu ɗin da wannan annabi muhammadu da waɗanda suka bi shi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da shi Muhammad ɗin sallallahu alaihi wasallam domin an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi aƙidan ba kakan shi annabi Ibrahim alaihi salam to su suka fi cancanta mabiyan annabi Ibrahim a zamanin da yake nan suka yi imani da shi sai mabiyan annabi Muhammad sallallahu da shi annabi Muhammad din domin annabi Muhammad ya yi reviving ya bi aqidan annabi Ibrahim alaihi salam wallahu shi Allah waliyul mu'minina shine majibincin mumunai wanda suka yi imani anan akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari nan annabi sallallahu ya yi ƙoƙari cewa su yi yahudawa mabiya annabi Musa da kiristoci mabiya annabi Isa a wannan lokacin su yi imani da shi domin zuwan annabi fitowan annabi ya kuma dakushe dukkan wani addini duk wani addini yanzu ya expire daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine na duniya gaba daya duk wani wanda da yake rike da wani addini dole ya sake shi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi imani da shi shine Allah madaukakin sarki ya kira ahalul kitabi yace su yi imani da al su yi imani da man ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi ursila ma'ahu ku yi iya ko da kuka yi imani a can da ko da annabi Musa ko da annabi Isa to aminu billahi wa rasuli ku sakin iman da Allah da wannan manzon na karshe idan kuka yi haka to yu'tikum kiflaini min menene min rahmat zai ba ku lada biyu ladan ku yi imani da wancan annabin sannan kun tarar da na ƙarshen zamani kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da shi saboda haka kuna da ladan bin annabawa guda biyu mutanen da ake ba su lada guda biyu a aka ce mutum uku ne na farko mutum ɗan ahalul kitabi da da yake bin addinan nan guda biyu yahudiya ko christianity da ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi imani da wancan ladan shi biyu ne da mutumin da yake da bawa bawan da yake ba da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin ubangidansa ladan shi biyu da mutumin da ya tarbiyyantar da baiwarsa ya ladabtar da ita tarbiya mai kyau sannan ya ‘yanta ta ya aure ta waɗannan su ne ake ba su ladansu guda biyu to an nemi waɗancan ɗin su yi imani alul kitabi suka ki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Imamu Ahmad ya ruwaito shi daga Abdullahi dan Umar yace misalin musulmai mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam da misalin kiristoci mabiya annabi Isa da misalin yahudawa mabiya annabi mabiya annabi Musa dukkansu yace misalin su kamar misalin mutum ne da ya ɗauki mutane aiki ya ce don Allah ina da wani aiki da za a mun daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana A kan a ba su lada kira eh, eh, ɗaya sai yahudawa suka ce za su yi a zuwa tsakiyar rana yahuda suka kama suna yi suna yi suna yi suna sai da suka zo tsakiyar rana dab sai suka zo tsakiyar rana suka ce su ba za su iya ba sai ka yi suka yi yace ku yi umbaku ku yi umbaku suka ki suka watsa suka ce abinda kace zaka ba mu mun yafe sun tafi sai ya sake gayyato waɗansu mutane wa zai zo ya mun daga tsakiyar rana inda waɗannan suka tsaya zuwa faɗuwarta sai kiristoci suka bullo akan kiraɗi ɗaɗɗaya su ma suka yi suka yi suka yi daga tsakiyar rana suka yi sai da suka kai la'asar suka ce su ba za su iya ba dab la'asar suka ce ba za su iya ba sai suka tsaya daidai la'asar sai aka ce aka nemo na uku suwa za su mun daga la'asar ɗin zuwa faɗuwar rana akan kiraɗi bibbiyu shine musulmai suka bullo sai ya zamanto suka yi daga la'asar in zuwa faɗo rana aka ba su ladan waɗancan gaba ɗaya aka tara musu a ƙarshe sai yahuda da kiristoci suke jin hausu suka ce ya mu da muka fi aiki a bamu kiraɗi ɗaɗɗaya waɗannan su yi a lokaci ɗan ƙarami a ba su kiraɗi bibbiyu mai aiki yake na zalunce ku yarjejiyana muka suka ce e eh, baka zalunce ba to wato haka wato musulmai a daimini suka yi aiki a lokaci na ƙarshe Allah ya turo musu manzo sai ya zama zamanto suka yi aiki ɗan kaɗan wanda ya fi na waɗancan da suka daɗe riba yanzu ka duba hatta daren lailatul qadari nan da ake mana muwafaka aka ce abinda wani mutum yake yi a shekara tamanin kafin a kira shi abidi mai ibada religious kafi a kira mutum sai ya yi shekara tamanin da uku da ‘yan kai da watanni kafin a kira shi mai ibada amma al'umma annabi sallallahu sai aka dauko kawai abin aka dunkulo shi aka kawo musu a dare ɗaya suke samu na hannun awwaluna amma kuma al-akhiruna mu ne na ƙarshen al'umma kuma farko masu shiga aljanna don girmama wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko to wannan shine wato aka neme su su yi imanin nan tuntuni da babu wanda ya kai da su ne a sabiquna al-awwaluna yanzu wanda falalan nan da aka faɗa na a sabiquna al-awwaluna min al-muhaddisu ne ne domin su din nan kafin laraba wannan su musulunta su rike annabi su sun karanta littattafan zuwan annabin ma sun san annabin sun san sifofinsa sun san komai nasa shi yasa yahuda ma suka yi hijira suka zo suka mamaye madina don sun san annabin ƙarshen anan zai fito su makka su ta'if haka duk inda yake akwai dabino domin an nuna musu geographical area da yanayin wajen da wannan manzo na ƙarshe zai fito wurare ne na tsaunuka da dabino da menene shine waɗansu suka mamaye ta'if waɗansu suka zo nan makka waɗansu suka zo madina duk inda yake akwai ƴan dabino dabino da tsaunuka da ya kamata su ne farko annabin na fitowa su ne za su fara rungumarsa su yi imani da shi da sun zamanto su suka riga kowa amma yanzu imanin da da suka yi da wancan tunda manzo Allah ya zo suna da rai sun ki duk wancan an share sannan sun ki su yi imani da manzon kuma mu ko da muka zo a daiminis sai muka ɗebi ladan gaba ɗaya muka tafi muka basu ina fata an gane ko to inna aulan nasi bi ibrahima lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiy walladina amanu wallahu waliyul mu'minin sai Allah madaukakin sarki ya mana gargadi ya ja mana kunne kamar haka na'am طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أن أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله مدوككين سركية ودى طائفة من أهل الكتاب wato waɗansu shashe daga ahalul kitabi yahudawa da kiristocin nan in ji Allah maɗaukakin sarki kullum burinsu ƙoƙarinsu soglin inda suke dare da rana lauyu dillunakum ina ma da za su iya ɓadda ku daga tafarkin musuluncin nan su raba ku da musuluncin nan kullum burinsu kenan kullum ayyukansu kenan kudin da ake turowa akan aga an ɓadda musulmi bai yi musuluncin nan ba bai yi sallah akan lokaci ba bai yi ibada ba bai iya karanta ƙur'ani ba bai iya sallah ba Allah maɗaukakin sarki ce burinsu kullum su ga sun ɓadda kai amma wa ma yuzilluna babu wanda suke batarwa illa anfusahum sai dai kansu amma wa ma shurun ba sa filin indirectly kansu suke batarwa indirectly amma ba sa sanin kansu suke batarwa su suna gani musulmai suke batarwa abubuwa na batarwan idan aka kawo su na shagaltuwan musulman ne kadai ne misali hadda su ai hadda 'ya'yansu ai to Allah maɗaukakin sarki dama ya ce hikiman da ya sa suka zo ɗin a haɗu a zamanto ɗaya da aka ce eh za mu haɗu a kan conditions guda uku sun yadda na jiran Allah na abu da illallah wala nushirka bihi wala ya tafiza ba'aduna ba'adan arbaban min dunillah ai sun juya baya sun ki to za su rika ka muku dabaru dabaru iri waɗannan idan ka biye musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe ka gaga gaba ɗaya an ɓadda kai ba kai ba musuluncin ka jahilce shi ko ka zama toni star a tsalle ka zama toni star a ƙwallo, ka zama toni star a idol menene irin wannan idol abin nan ka je ka yi ta wunin koyon rawa domin ka zo ka ci gift irin idol eh, arab god talent din nan menene da irin waɗannan abubuwa ka duba ma malayin da musulmai suke lalace irin wannan abun da su a kawo muku abubuwa daban-daban daban-daban kuma irin waɗannan abubuwa na fasadi yawanci sai ka ga sun ce eh, eh, shugaban wannan wurin musulmi ne haka za ka tara Allah ce wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun idan ka je cikin suratul anfal Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama يحشرون ليميز الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم yace suna ciyar da kuɗin su matuƙa matuƙa matuƙa domin su hana tafarkin Allah su hana masu shiga addinin Allah Allah ce za su ciyar din za su ciyar da kuɗi masu ɗimbin yawa amma su matakunu alaihim hasaratan. sannan za su zo su yi nadama a kai saboda abun bai amfane su ba sun summa yughlabun a karshe kuma su din za su zo suna musulunta ƴaƴansu alladhina kafaru ila jahannama yuhsharun irin waɗannan gaba ɗaya ji Allah zuwa ga jahannama za a tattara su a tada su Allah ce ya ahlal kitabi ya ku yahudawa da kiristoci ma'abuta littafi lima na bi ayatin lafi me yasa kuke kafurcewa ayoyin Allah ne kun san addinin musulunci nan gaskiya ne kun san annabi muhammadu gaskiya ne kun karanta kun san komai a game da shi amma me yasa kuke kafurcewa ayoyin Allah wa antum tashhadun ku kuna shaida kun tabbatar da cewa lalle wannan mutumin shine me yasa kuke rejecting din shi me yasa kuke denying din shi ya ahalar kitabi ya kuma abuta littafi yahuda da kiristoci lima talbi sunan haqqa bil batil me yasa kuke mixing gaskiya da ƙarya me yasa kuke hada kuke cakuda gaskiya da ƙarya ne wa taktumuna al ku koye asalin gaskiya yanda take wa antum ta'lamuna kuna sane ku koye sunan annabi ku share sifan annabi ku cire wannan ku cire wancan littafin naku ma ku rubuta shi ku ce daga wajen Allah ne fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun ai su cire na Allah sai su rubuta nasu sai su ce daga Allah ne wannan maganar ta su idan aka zo karantawa me yasa kuke haka kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya da bata ku zare gaskiyan ku ɓoye ku bayyana mutane abinda ku kuka yi wa antum ta'lamun kuna sane ina fata an gane me yasa kuke haka Allah madaukakin sarki ke tambayan su ina fata an gane ko to waɗannan abubuwan da suke duka zaka tar suna sane musuluncin nan gaskiya ne musuluncin nan shine addinin Allah na gaskiya na hakika ne yanzu idan muka duba ƙasashen turai din nan ba su bane eh, shugabanni kan addinin musulunci a duniya ba ina ne aka fi musulunta wajen ne obama sai da allah ya matse shi ya matse shi ya ce america musulmai a part of america musulmai yanzu fa sun zama to wani yanki wani bangare musamman na america saboda haka suna da yanci su sa hijabinsu su yi dukkan wani al'amari na addininsu yanzu mu duba china duk mai karanta intanet an hana musulmai azumi a china yanzu aka ce ba za su yi azumi ba an hana su yanzu haka china ku duba ba kai za ka yi kayanka ba ba ka je ka roƙe shi buɗa baki ba ba ka roƙe shi sahur ba ba ka roƙe shi abin nan ba kai ne ka ce ba za ka ci abinci ba amma wai an hana to ni ina rasa inda abun zai hannu za a zo a leka a to idan ka ce ka hana ni azumi ka ai ba abu bane wanda sai da in fito ka tirsa sani ka ce zo ka sha zo ka sha yanzu za a sa maka bindiga ka sha din kuma azumin ka nana eh, saboda kai mukra ne kai mukra ne to duba wato fitina a duniya ba irin fitinan kafirai shine rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ma mala abinda ba ruwan mutum an ce lakum dinukum je ku ina ku ni ne zan sha yunwa ni ne nace ba ci ba don me zaka tirsa sani sai sai sai sai abun nan fitina irin na kafirai iri daban ne take wallahi Allah ubangiya ya rufa mana asiri to shine Allah yake ja mana kunni billahi lazi yanzu ai ba ga wani turu alfurkan ba wanda aka yi tun shekara biyar da suka wuce qur'ani wanda america ta aka yi shi aka je aka rubuta waɗansu kamar ayoyi menene menene shine yanzu idan baka karatun musulunci aka jeho maka irin wannan tsab za ka saya a matsayin ƙur'ani bayan yamu yadda za ka ce wannan ba qur'ani bane ba ne baka san nakan ba ba san nakan ba ka ki ka karanta kuma ba da niyya ta ya za a yi aka je homa wancan ba za ka cafe shi ba ba ka san larabcin ba ba san komai ba da makamantansu eh, sai dai yawanci in haɗa na kalka fara ka ji wani abu za ka ce karya ne fasalli li rabbika ne na gaba da yake wannan ya sura ce mai aya uku eh, amma a je irin surori masu nisan nan da ne ka ka cafe din to challenges a yanzu idan mutum bai musulunta ba bai rike addinin nan ba mutum zai kunyata na sha faɗa sai ba Amerika ya musulunta yau ko ya kare ka ayu a muslim kaza kaza eh, ya ce da Allah yana so ya san wani abu game da ƙur'ani. Suru kawai sai ido don girma Allah mu karanta addina irin rayuwarsu da muke so mu koya mu rike din nan muka rike su yanzu rayuwar ta zaman so musu alaƙaƙai irin takan suke gudu su yi matanmu da suke warwarewa hijabi ya zama to musu bala'i ci baya yanzu su din matan turawan da suke so su yi koyi da su irin tufansu suke so suke gudu yanzu suke musulunta su sa hijabi ka ga mace tana alfahari tana jin daɗi ta sa hijabi in duniyancin ne wata tafi mutum wata jiyana dinnan ba mawaƙiya ba ce eh ba musicians ba ne musicians nawa yan kwallo nawa suke musulunta yanzu kai menene naka wayan in ba kwallo da music din ba haka za ka tar sun gudu sun gaba rayuwa ba ce to Allah ubangi ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين يا رب العالمين